يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي الأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 ana nan birnin sunna yau muna maraicin lahadi 24 ga watan ramadan shekara ta 1436 ko na kure yau asabar muke 23 kenan to 24 a to lissafin daidai yake wannan kuma shi ya dace da 12 kenan 12 ga julai ɗaya ga julai shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, ku ya kuri mun canya albashin da dadewa don haka ba dole mu rike kwanan watan muna cikin karatun suratun nahli sura mai zaƙin zuma kuma mun kai kan aya ta 47 za mu tashi da ta 48 wannan sura tana da ayoyi da 128 haka muna da kusan aya tamanin gaba mu ba mu sani ba Allah na sa mu kammala su ya kamata mu kwana akan gaba mai kyau kamar ƙarshen sura nawa ga wata ya kamata mu rufe tafsiri a ba mu kai ashirin da tara ana nana ta rufe duk shekarar jiya bara ashirin da tara muka rufe amma da dalili don haka bana dai ku bari mu rufe da ashirin da bakwai za mu ɗan yi sauri mu yi tsalle alhamdulillah ya Allah yanzu dai a bari mu tafi magani mu rufe da bakwai idan Allah ya samu kai ƙarshen sura idan bai yiwu ba mu ƙara ko rabin wuni mu ƙara rabin karatu ina so dai mu kai ƙarshen sura amma ba so mu kai 28 ba saboda akwai hidimomin sallah ga mutane da dama su wa'anda ko yanda kuka suna ta galibi masu itikafi wanda na lura masu itikafi aksarin suna cikin masallaci amma su sun fi su mai tayya ashirin tara ko bara su suka matsa mana muka kai ashirin da tara to da bakwai za mu rufe Allah su inda mun samu kai karshen sura malam bismillah ka rinka ba mu aya uku uku hudu hudu don mu tafi da sauri a'udhu billahi minash الشيطان الرجيم bismillahir rahmanir يتطير ظلاله يتطير ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله سجدا لله وهم داخلون نعم ولله يسجد ما في السماوات فيه يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فإن أسكت أروم بنجد سكريم تامجير يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون أركرن تاوى دي ألا رمب قوة يسن سئنا سكت أروم بنجد فوقهم ويفعلون ما يؤمرون awalam yarau ila ma khalaqa Allah min shay'in shin wai mutane ba su duba duk abubuwan da Allah ya halitta min shay'in istighraq al-kulli kenan ma khalaqa Allah min shay duk wani abu wanda Allah ya halitta shi akwai abin da ba Allah ya halitta shi ba Allah ce to ba su kallon duk abin da Allah ya halitta ya tafayya zilaluhu an yamini wa shama'ili in wasa tana yi kadawa dama tana kadawa hagu ma'ana inuwar abubuwa duk abin da ka aje zai inuwa akwai abin da yake da inuwa tabbatacciya kamar abin da a cikin ruwa akwai abin da adda inuwa mai canja kamar duk abin da yake da doron kasa lokacin da aka waye gari rana ta fara bullowa daga gabas kai kuma inuwar ka za ta surma ya ta yamma za ta yi ta tafiya tana ƙara tsawo ta yi ta tafiya tana ƙara tsawo lokacin da rana za ta kai tsakiya sai ta dawo ta zuƙe ta koma babu ta gaba ɗaya lokacin da rana take saman kanka babu inuwa daƙiƙa guda kuma sai rana ta yi yamma ita kuma inuwar ka ta ina ta karkata ta yi gabas shine hannun yamini wa shama'ili inuwar ku ta yi dama ta yi hagu ku ke kontrolin ɗinta kai ke iyakance ma kanka tsawon inuwar ka kana iya tsayar da ita to in wannan da'a ce take yi ga Allah na biyar tafiyar rana aka sinta shi ne Allah ce sujjadan lillah irwa tana sujada ga Allah don haka inwa ka sujuda take ga Allah in ma kai ba kai ba inwar raƙumi sujuda take ga Allah in ba kai ba inwar bishiya sujuda take yi ga Allah inwar falwaya sujuda take yi ga Allah tururuwa inda za ka dibe ta da rana za ka isko tana da inuwa Allah ya ce sujjadan lillahi suna sujada ga Allah wahum dakhirun suna masu ɗanɗan da kai ga Allah don haka yadda ikon kowa yake hannun Allah haka inuwa ikon ta yake ga hannun Ubangiji kun ba mai control ɗinta in ba shi ba yana control ɗinta daidai yadda tafiyar rana ya hukunta ta walillahi yasjudu ma fi samawati wa ma min dabba duk abin da ke rarrafe a cikin sammai ko a cikin ƙasa ga Allah yake sajada wal mala'ikatu su ma mala'iku ga Allah suke sajada wa hum la yastakbirun su ba girman kai basa sa kiyama Allah la ya'suna Allah ma amarahum ko wa yaf'aluna ma yu'marun ba su saba ma Allah ga abin da ya umarce su duk abin da ya sa suyi shi suke na Allah ya ambaci dabba ya ambaci mala'iku jinsi biyu kenan daga cikin jinsunan halittun Allah daman muna da aljamad me aljamad sandararrun abubuwa kamar dutse wanda bai motsi muna da alhayawan menene alhayawan bari mu ce addabba kullama ya dibbu alal ardi amma muna da abin da ya shi alhayawan shine duk abin da yake da rai bisa ƙasa yake cikin ruwa yake a cikin sama yake fira tsuntsu ne dabba ce mai kafa hudu mai kafa biyu ce mai jan ciki ne komi ke da rayuwa hayawan ne aljannu ma cikin haiwan ce to shi insan yana da wata miza ta daban a cikin haiwan li'annahu hayawanun natiq shi dabba ce amma mai magana duk cikin dabbobi duk cikin hayawan abubuwa masu rai mu kaɗai ne muke zauna mu yi tafsiri ko akwai masu yin haka mutane da aljanu jinsuna kaman ajnas ne mutaqariba babu shakka aljannu suna karatu suna tafsiri ma ka taɓa jin maganar su kana ganin ila aljanarsa ta zo masa jiya sun yi labari kaga yin aljani zai magana ta bakin dan adam ko ko ka ji magana ta iska da akwai abin da ke kira hawatif hawatiful jan al'imamu suyuti ya littafi hawatiful jan da idan abu ya faru wata ƙasa aljanu ke yaɗa labari kamar yanzu abin da ke faruwa a maiduguri a ce babu waya babu rediyo babu talabijin kawai sai a waye gari sai ka je cikin sanyin asuba ka je ana faɗin cewa an jefa bam a garin jos an yi ƙoƙarin kashe shek sani haya jingir amma ba a sami sa'a ba an kashe mutum arba'in da bakwai a waye gari wannan ya ce ya ji wannan ya ce ya ji wannan ya ce mutane da su wala da sun jiya ko da za a bincika labarin haka yake amma labari kafin a bincika shi a wancan lokaci sai an yi watanni wani sai an yi shekaru wani ma ba a tantance shi to da Allah ya kawo sababbin hanyoyin isar da sako yanzu akwai labarai na rediyo aka kai ga talabijin aka kai ma waya har aka zo ga wannan salula ya zamanto yanzu ana iya yada abu iska sai Allah ya ɗauke wannan zan da waya ya faru amma duk suna cikin karamomin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin al'ummar kuma wasu ɗaiɗaiku daga cikin al'ummar annabi masu daraja wurin Allah yana ba su irin wannan kamar yadda muka faɗi Umar ibn Khattab radiyallahu anhu yana kan mimbari ya ce ya sariyatul jabal aljabal aljabal yayi magana da wata runduna wadda take kasar Sham tafiyar watanni Ga shi kan mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina waye sanar da shi Allah shi sahi da sanar da shi amma wannan karama ce ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummarsa to karama ba za ta gushe ba har yawmal kiyama kuma Allah ta'ala yana bayyana ta ne inda ya ga dama ba a kuri da ita ba wani waliyin da zai zai bushi iska ya ce yanzu in kuna so su intira in gwada muku natira in ku in yayi muku haka nan to to to to dan siddabaru ne ko ne masihirci ne kuma ƙarya ne bai kira ba a yi idanun nuku da ya ƙarya ne ko kwanan naga ana yawo da wani abu da wani ɗan dabo yayi ya ya sa babban riga ya sha amawali ya rika sanda yana zaune kan buzu kan agalemi kuma sai ya ɗago wai za mu yi abin da muka gada daga iyaye da kakanni ya ɗago gashi zaune ba a kan ƙasa ba dogare da sanda yana karatu na nace da a zo a karanta ayatul kursi wurin a gani wallahi ɗan iska wun tsilewa zai yi. domin aljani ne yake tallabi da shi da ka karanta ayatul kursi to narkewa zai koya gudu dan nema to yanzu babu hawa ta fuljan amma dai akwai aljannu kuma Allah tabaraka ala da ya tabbatar mana akwai cikin Qur'ani sai yasa sa wasu alamomi da ake iya gane shi Allah ya faɗi almas aljani ya shafi mutum sai ciwo ya kama shi su aljanu kamar yanzu in ka ɗauki rigan nan ka zuba mata ruwa za ka ga ruwan amma ruwan yana ciki ko in ka ɗauki kyalle ka jika shi da ruwa za ka ga ruwan to haka aljani ke shiga jikin mutum shi ba za a gan shi ba amma kuma yana nan kuma yau da gobe ta tabbatar da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi magana da aljani a jikin wani mai sunansa duk ba za ku iya kawo shi ba suna hadisi yana cikin bukhari yana cikin sayi muslim wane ne wanda sahabbai suka yi zaton dajjal ne wani ya nuna kuna da gige a babin tauhidi eh ibn ziyad a ah. kai kusa dai eh. ibn sayyad ibn sayyad sahabbai sun yi zaton shine dajjal har zolaisa ake saboda dukkan manun dijjal da ake faɗa ga fuskar sa da sauransu haka yake amma kullum faɗa musu yake ce yake shin annabi sallallahu alaihi bai ce Allah ya haramta makka da madina ga dijjal ba shi ya ce to gane ni cikin madina a nan alaihi bai faɗi cewa dijjal bai haifuwa ba suka ce ce ga ba ta ta nan ga iyana nan kuna gani to amma abin man mamaki yana wasu abubuwa na siddabar wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da ya shakku a kansa sai da manzon Allah ya zo an ce yana cikin gona ya labe ya labe yana kokari ya gano shi ya ji abin da yake don yana wasu manganu irin na bokaye ya ji abin da yake faɗa ko zai iya yanke masa hukunci sai uwar yaron ta gan shi sai ta ce ta ce yabna sayyad inda ka rasulullah sai ya daina faɗi abin da yake faɗi sai manzo Allah ya kirawo shi yace inni khabatu laka khabi'an na boye ma wani abu ya gani wai irin al'amuran aljannu ne tare da shi ko sai ce huwa duh duh manzo Allah ya boye aya cikin ransa yau ba ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin sai ga shana kokari ya faɗi abin da ke cikin ran manzo Allah sai manzo Allah ya ce ikhsa falan ta'du wa qadar ci kai dan iska bari zauna baka iya wuce matsayinka sai da Umar ya taba cewa manzo Allah ka bari in kashe shi ina mutumin nan dajjal sai ce in yakunhu falan tusallat alai in dai dajjal din Allah bai baka ikon kashe shi kuma in ba shi ne ba ba bukatar kashe shi to abin ban mamaki shine wata rana na wuri yaki ya bace babu gawarsa babu labarin har yau babu labarin <laughs> Allahu a'lamu da ko shine ko ba shine amma dai ni tsakani da Allah na tun ba shine saboda hujjojin da yake ba su suna da karfi ya za a same shi sahabin annabi ko da yake asalinsa bai hude ne amma ya nuna ya musulunta sannan gashi da 'ya'ya gashi a birnin madina kuma yanzu shine dujjal to sannan kun ga akwai jinsin mala'iku mun yi maganan muka ce da akwai jama'ad akwai hayawan cikin hayawan akwai nabat akwai insan akwai jin ko jan akwai tsayi duk sinfi sinfi ne na haiwan sannan akwai malak mala'ika shi nurani ne Allah shi kaɗai sai da halicci abinsa shi yasa da suka kira su mata Allah ce ƙarya kuke yi a shaidu khalqahum kun gane su ku ce ƴaƴan Allah ne mata kun gane su ka taɓa ganin Jibrilu da za ka zama Jibrilu mace Mika'ilu mace bai da duk azra'ilu ya zo ka ce ke mace ke azra'ilu to mala'iku su ma suna sajada ga Allah wahum la yastakbirun Allah ya ce su ba su girman kai duk yadda Allah ya umarce su haka suke yi ya khafuna rabbahum min fawqihim suna tsoron ubangijin su ta can samansu sai sai ce Allah mai sake karanta ku je jama'a miya fauka kana da wata fassara ban da wannan in akwai ta sai a yi min ina kalubalanta duk wani mai fassara ya fassara mana min fauke ya faɗi wani abu ba saman su ba ya ce ai birbishin sai ta mai birbishi ce mu abin nan yan birni muke ba mu iya wasu harsuna ɓoyayyu wanda sai an shiga kawai ko an kutsa ilimi cikin zaure ba ku faɗa mana magana da muka wanda ce ni an birbishi ce an ce handset yana birbishin tebur me ake nufi ah, to a dawo ma hausan mana a ce Allah yana saman su mana ta ce a'a wai abinda aka nuna Allah wanda ya yi su daraja haba kai ma dai baka wakan ka adalci ba ka ce Allah ya yi mala'iku daraja wani ba wakilin ce alam tara anna saifa yankusu qadruhu idza qila inna saifa amda min al-asa ce ba ganin takobi wulakanci dai gare shi kace wai takobi ya hisan da kai ai ka wulakanta takobi ko ba haka ba walillahi almasalul a'la ka ce wai Allah ya hi mala'i shi aka nuhi kai ma dai ka rena makanka hankali to wannan yana daga cikin ɗaruruwan hujjojin alqur'ani masu nuna Allah na saman duk halittu yana saman mala'iku yana saman al'arshi yana saman sammai yana saman duniya yana sama da kowace irin halitta wa yaf'aluna ma yu'marun mala'iku suna yin abin da ya umarce su Allah ba su saba mashi suna yin duk abin da ubangiji ya umarce su da shi ba ciki abubuwan da Allah ke umarta su da shi akwai abubuwan da amfani ne mu a gare mu akwai mala'ika tare da kai mai taimakon ka ga alheri kamar yadda akwai aljani mai kokarin hana ka alheri kokarin nuna maka sharri akwai mala'iku masu rubuta ayyukanka akwai mala'iku masu tsaronka akwai mala'iku da za a zo su karɓi rayuwarka akwai mala'ikun da za su bi ka cikin kabari don su tambaye ka akwai mala'ikun da bayan karɓar rayuwarka za su rinka maka bushara sannan a alƙiyama ma mala'iku kuma suna sabin ɗin shi sa da yawan mutane ke cewa jinsin ɗan adam ya fi jinsin mala'ika daraja wurin Allah to amma dai mu dai mun yarda annabawa sun fi mala'iku daraja amma mu gama gari to a bari sai mun je lahira ma gani mm. wa qala Allah la tattakhidhu ilahayn وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين ubangijinku ya yi magana ya ce kada ku riƙi abin bauta biyu inna ma huwa ilahun wahid abin bauta guda ɗaya ne tilo a sama da ƙasa wa huwa allazi fi sama'i ilahun wa fil ardi shi shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa wasu yan fannin nan suka ce a yana sama yana ƙasa kenan to ai babu a hakan in ka ce yana sama yana ƙasa babu kenan shine abin bauta a sama shine abin bauta a ƙasa wa huwa alladhi sama'i ilahun wa fil ilahun wa huwa al-hakimul khabir innama huwa ilahun wahid ubangiji guda ne wanda sifofinsa na kammala suka cika sunayensa suka zamo kyawawa fa iya ya farhabu to ni kadai ku ji tsoro na da ubangiji ne da kansa yake magana ubangiji ya ce kada ku bauta ma abu biyu kada ku riƙi abin bauta biyu ubangijin da ya kamata a bauta ma guda ɗaya ne wanene? mai maganin kenan sai ce fa iyaya ni kadai farhabuni ku ji tsoro na don haka kowa kada ma barazana kowa kada ya tada maka hankali ajalinka na hannun Allah arzikinka na hannun Allah rayuwarka na hannun Allah lafiyarka na hannun Allah komai naka hannun Allah saboda haka kowa kada ya baka tsoro ba wanda isa amfane ka da wani abin da ba rubutacce gare ka ba ba wanda isa ya cuce ka da wani abin da ba rubutacce gare ka ba rufi asil aqlam wajen su alƙalin da aka rubuta kaddara sun bushe an ɗage su takardun kuma sun riga sun bushe walahu ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin sama da ƙasa na Allah ne don haka kar ka ɗauki wanda abawan Allah ya zamo Allah kai a gare ka ka riƙi Allah shi kaɗai walahu dinu wasiba Allah shi da tabbataccen addini ibada ta sace kankan da kai nasa ne dogaro gare shi ne ubangiji shi kadai yake wanda dimin za a bauta masa duk wanda aka bauta mana lokaci ne zai wuce shin da quraisha suka bauta ma lata da uzza da manata da hubal yau ina lata da uzza da manata da hubal babu su ko akwai su da yan gurguzu suka bauta ma gurguzu yau ina gurguzu in demokradiyya suna nan suna bautar demokradiyya kuma za a wuce demokradiyya wata rana za a fito da wani tsari an yi jari hujja ta wuce duk wanda ka riƙa a matsayin ubangiji ma'ana mai baka umarni mai sa ka mai hana ka wata rana wucewa zai wane ne tabbatacce Allah don haka shi adda tabbataccen addini walahu dinu wasiba shike da addini tabbatacce fa ghayra Allah tattaqun shin wani Allah kuke sauna wani Allah kuke tsoro ai Allah kadai ya kamata ku ji tsoronsa to menene abin da ke karfafa mana cewa Allah ne ya kamata mu ji tsoro kuma mu bi وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف, ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم إذا فريق منكم بربكم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون وما بكم من نعمة ce ko إوة نعمة تكي تتردك ظاهراتك باطنة أفيلي تكي كو أقوي wasu ni'imomin ba ka sanin su saboda ka yi dumu-dumu a cikinsu misali mutum bai gane lafiya sai yana da ciwo ko ba haka ba idan yana da ciwo bai gane sassaucin ciwo sai ya ga wanda ya fi shi kullum idan za ka je asibiti za ka ga wata cuta da kai baka san da ita ba Allah ya baka lafiya gare ta jiya a asibiti na ga wata ko na ji labarin ta don mun shiga inda take ba in ka ganta lafiya lau take amma ciwon ta shine bata san sanda fitsari ko bayan gida zai zo mata ba duk ta ɗauki minti goma sha biyar ko sai ta je ban ɗaki ta ƙoƙarta don san da za su zo ba ta iya sani sai dai ta gansu a jikinta jama'a shi akwai wani injin a cikin jikinmu wanda Allah ya saita shi wanda ke ba mu alam a lokacin da muka ji fitsari ka je ya dame ka ka ji kana bukata ka rabu da jama'a ka je wani wuri ke bantacce ka yi shi har da wani kakkaɗewa har da ɗeburwa ka wanke ka fito tsab kamar ba kai ne ba haka shi ma kurari idan ya zo kana ba san kurari ba to bayan gida shi suka sani ko shi ma idan zai zo jikinka zai gaya maka ko da kana cikin bacci ne ka yunkura ka tashi ka je ban ɗaki ka yi ka gama ka wanke ka fito in kai sarki ne ba wanda ya san abin da ka yi a cikin gida in ma kai gafarta malam suka ce dala zan dan shiga gida zan fito ba wanda ya san abin da kake kai to ita Allah ya warware mata wannan kuma likitoci sun kasa gano da za su magance ta shin don Allah cikin mu wata tsana ne wannan ni'ima ta ubangiji akwai ni'imomi irin waɗannan da ya ƙananan ƙanana ne a ido saboda baka ganin su amma suna nan tattare da mu Allah ce ta duk wata ni'ima fa wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da take tattare da ku to daga Allah take Allah ne ya muku ita sun mai zama sa kuma duro kuma karku manta idan cuta ta same ku fa ilaihi taj'aruna zuwa gare shi kuke wato kuke ƙwala kuwa kuke kai ƙara kuke koke kuna raki kuna neman ya warware mu wannan ga mushirkan farko ke mushirkai yanzu sanda suka fi koyo shi shirka shine sanda suke cikin bala'i kullum Allah ya yi magana cikin Qur'ani yana cewa ba kwa kiran iyayen gijinku sai kuna cikin ni'ima da kun samu matsuwa za ku koma ga Allah yau ko cikin matsuwa mushirikan wannan zamani masu zuwa masallaci to ga iyayen gidan suke koma don haka in yana neman sa'a a kasuwa zuwa yake nema ta wurin shehi in yana neman haihuwa wurin shehi yake nema idan yana so ya ci jaraba wurin shehi yake nema idan kwangila ta laƙe bauta ba su hannu ba wurin shehi yake nema idan shehi roƙan maka Allah zai yi kuma shehi ka tabbata na Allah ne ba ɗan cuwa-cuwa na ɗan fi nayin ba babu komai ka ce baka addu'a amma ba dai ya baka sa'a ba har a ce kada motocinka da suka ɗauko kaya daga Legas kada su taso sai mun gama aiki dole aiki za ka yi wai sai mun ɗaure hanya don haka sai ya shige ya mama dubu ya kila ma yana can inda Kunde gani gane hmm? yana ce da harkoki da cikin gida sai ya to ya ce mun gama aiki a ce motoci su taso watakila ma su dabaru ya kai tare da aljannu yake aljannu ma zai sa su yi motocin karakiya kana nan ka saki hanya ka shiga kafirci baka sani to idan bala'i ya cimma mumini gawa yake koma ga Allah yake koma to duk da mushrikai na da suna kiran wani Allah ne cikin ni'ima da jin daɗi za a yi tafiya fatauci sai a je a yi ban kwana da iyayen jiji a yi ƙuri'a amma lokacin da musiba ta sauka jirgin ruwa ya kaɗa zai runcilewa ko kuma aka ga adari da tsawawwaki da sauransu ko duk wani bala'i mace na cikin naƙuda daga haifuwa duk wanda lokacin ba su kiran kowa sai Allah ka ثم إذا كشف الضر ya سنة إذا matsala. Idan يمكم kun إذا فريق rabbi بربهم shirku sai wani bangare daga cikin ku ta kungiya daga cikin ku sai su gama suna shirka da ubangiji a lokacin da yake cikin talauci Allah ɗaya ke kira kullum masallaci yana ta kiran Allah da zaran Allah ya bashi wadata sai ya manta da sallah ya kuma manta da Allah sannan ya manta da bayan Allah na yi zama da ɗalibai waɗanda gaba ɗaya ba ka iya gasan da suke sallah amma idan jarabawa ta kusanto wallahi itikafi suke masallaci suke tarewa na ba wani wannan labari cikin shekaran 1980 ne ya ba wani wannan labari sai ce wallahi shi ya zauna da waɗanda ya gu qur'ani suke yi azhar su zo su tare masallaci su ta har da saboda jarraba ita wallahi an kare tole suke kai shi su aji saboda tsaba wulakanci da rashin sanin Allah yanzu da yana da dacin jarrabawa masallaci da shi ake sallah da zara an gama kuma shi kenan ya aje to wannan ba mumini bane wanda yake bai san Allah ba sai yana da bukata ta duniya Allah ce li yakfuru bima atainahu abinda muka ba su nan da shi suke amfani su kafirci nan lamul aqiba ce wato karshen abin da za su yi da abin da muka ba su shine su butulci ita roƙon Allah Allah ka taimake ni ka bani abin hawa Allah na gaje da yawon hawan a caɓa Allah ya yi ta yi ya yi ta yi can sai wani baffalsa wanda sun daɗe mun ba su haɗu ba kwatsar sai su haɗu na ce kana ina ce ah, wallahi kaza kaza kaza ce ka same ni Abuja sai ɗauku dan ƙarere mota ya bashi da ya zo sai ɗauku sai mai da ta ɗauka ƴan mata yana lalata liyakfuru bima atina ya koma ga Allah kuma ya samu amma yanzu da ya samu kuma da wannan ni'imar yake butulce ma Allah ba shi da lafiya kwance yana ta ihu yana ta addu'a duk malamin da ya sani a zo aminta wa da Allah ku faɗa ma malam wani ga sadaka a kai masallaci wurin tafsiri don Allah sai mini addu'a da ya samu lafiya wannan lafiyar da ita zai amfani sa ba ma Allah Allah ce fata mata uku dan ji daɗi ba matsala fa saufa ta'lamun matsalar tana nan ciki kuna shirin sani eh ba ka duk jin daɗin ku to da Allah zai kama ku to nan ba ku da wanda zai ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه <coughs> ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به <coughs> أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا سائل yaj'aluna lima la ya'lamuna nasiban mimma razaqnahum mushrikai saboda tsabar jahilci da wauta da kidan ƙarya a jingina ma Allah yaj'aluna nasiban mimma razaqnahum lima la ya'lamun abinda ba sani ba suna kage suna sanya abin sashi abinda muka arzita su suna bawa abinda ba su sani ba ma'ana suna cire wani abu na dabbobi bayan Allah su ce wannan na gumaka ne su ware ma gumaka wani bangare da dabbobinsu kamar yadda makaranta ta ma waje alulillahi mimma zar'a min al-arsi wal an'ami nasiban faqalu hadha lillahi bi za'mihim wa hadha li shurakaina fama kana li shurakain fala yasilu ila Allah wa ma kana lillahi fa huwa yasilu ila shurakain Allah ce sa'a ma yahkumun shi sa dai ayar Allah ce Allahu amarakum bi hadha am ala Allah taftarun Allah yace ku ware wasu dabbobi ku ce waɗannan na Allah ne wannan na gumaka ne ko ko kagen ƙarya ne kuke Allahu azina lakum am ala Allah taftarun وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة الله أمركم الله أذن لكم كو أم على الله تفترون بارك الله فيك الله يكتو tallahi la tus'alunna amma kuntum na rantsa da Allah Allah da kanka yake wannan rantsuwa tallahi na rantsa da Allah la tus'alunna amma kuntum na lura da wani uslubi na Qur'ani da wuya kaga tallahi sai wani wuri ne inda akwai musu a ciki rantsuwar ubangiji in ta zo da tallahi ta wurin da za ka suka ko ta cijewa daga bangaren wani kungiya na jama'a ku bibi tallahi tallahi cikin Qur'ani ku bai la tus'alunna amma kuntum tattarun ana shirin tambayar ku daga kaji kagen da kuke yi ma Allah wa yaj'aluna lillahi albanati subhan suna sanya ma Allah ƴaƴa mata tsarki ya tabbata ma Allah ƙarya suke sun ce wa mala'iku ƴaƴan Allah ne mata to ina ƴaƴansa maza ko shi bai da maza ku ɗaya da maza a ɗayar Allah ta ce wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويدعون لله ما يكرهون أبين دا باسسو شي سكبا الله سولا ربا باسسو يا يا ماتا يا يا ماذا سكيسو سبو دمي سبو دا نمجي زي غاجيكا دا نمجي زي تيمكيكا دا نمجي زي نوما ɗa namiji zai yi fatauci ɗa namiji zai yi fashi kusa a lokacin fashi ake fashi na ƙabila alkawiyu ya kulu ba'i mantikin jahiliya siyasar jahiliya dokar jahiliya ita ce babbai ƙari ya dande mai rauni haka duk ƙabilar da ta gawurta to za ta rinka zuwa tana farauto ƙabila ta ji haka kawai ta kai samami tsakiyar rana ta dahe mazaje ta kashe ta ɗauko mata da 'ya'ya ta taho da su wai ta to daga ganima laihin me aka yi muku ƙarhi mun kai shi kenan ke sa neman musulunci babban nema ce to alƙawiyu ya kulo abda'i wannan ita ce dokar dawa a daji duk dabbar da adda ƙari sai ta zahe mara ƙari idan mutane suka koma wanda yanayi sun zan me sun zan matsayin dabbobi sai zan coma wato abin kunya ne ga kabila a ce ta ba taɓa kai hari ko ina ba taɓa fashi ba ita wani yana zambo ga wata kabila ce kubayyilatun la yaqdiruna bi zimmatin wala yadhlibuna an-nasa habbata khardali ita ce gunto kabila ce ita ce la yaqdiruna bi zimmatin ba su iya alƙawari su saba in an kai na da su ba su iya saba don mai don matsorata ne da in su saba farmaki za ka musu sai ce wala na an-nasa habbata khardali su ba su iya zalunta kowa ko daidai da kwayar burburwa saboda saboda tsoro da rauni da zama sokaye raggaye wanda kun ga kenan fashi ma abin alfahari ne lokacin don haka suke so ya'ya maza saboda da su za a yi fashi ya mace fa ita da an kawo hari sai ta fashe da kuka sai ta saki fitsari don haka ba a santa idan aka gaya ma ɗayansu cewa an yi masa haifuwar mace mai Allah yake wa yaj'aluna lillahi albanati sun sanya ma Allah iya mata subhanahu tsarki ya tabbata ma Allah bai yayi maza ba bale mata walahum ma yashtahun amma su abinda suke so shi annasu iya maza wa idza bushira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan idan aka haifa ma ɗayansu ya mace aka zo aka ce albishirinka ya ce goro an haifu me aka samu ya mace sallawatu muswaddin sai fuskarsa ta juya ta koma baki kirin wa huwa kazai yana haɗa fushi yana ciccika yanzu ni mai girma ni a haifa mini mace wai ba ya haihuwar mace ya yi girma ga yawan mace sai ya haifi maza wani ma idan matarsa ta haifi ya mace ƙaurace mata yake yi mali abi halaka a Tina wani ne an kai haihuwar farin me aka samu a shibi ya daure haihuwa ta biyu mai aka samu labi ya daure haihuwa ta uku miyan ka samu ka ce tanin sai gudu ya bar garin gaba ɗaya yanzu shi mai girma shi ka haihuwa ya mace shi ne take tamali abi halata la yatina ghadbana alla nalid albanina tallahi ma zalika fi aidina in nahnu illa فنحن كالأرض لغارسنا نؤطي نؤطيهم nu'tihim mislallabi a a'tawna jahiliya ce jahila ce amma ta gano abin da sai a karnin nan ilimin kimiyya gano shi ta ce mu kamar muke ba ka shuka gero ga kaka ka ce wai ka zo ka yi tsammanin wake yana yiwa wato abin da ke so ta ce samun namiji ko mace ba ga mace ki ba daga namiji ne ki sanadarai iri-iri ne Allah ke haɗawa na haihuwa wannan igo da zaka fitar da igon da zaka fitar idan suka haɗu a cikinsu akwai miliyoyin ƙwayoyi Allah tabaraka ta zai ɗauki ƙwaya guda daga wurinka ya ɗauki guda daga wurin ta ya haɗa su to akwai abubuwan da kuke tarayya sai wani ku ya kan misali kamannu kyawo matarka na iya tasiri ga kyawun 'ya'yanka kana mummuna ka aure ta kyakkyawa duk sai su yi ta biyo ta maza da mata ko ba haka ba ko kuma kana kyakkyawa ka auri mummuna duk sai ta lalata maka ɗiyar <laughs> ana haka ko ba yi wani mutum ne tsawo ya yi masa yawa can ta meme ne to amma kyakkyawa ne afwan mummuna ne sai ce to abin da za a yi zai nemo gajera mummuna sai samu guntuwa mummuna sai ce eh, kyakkyawa kai sai ce kaga yanzu sai ka rage musu tsawo ni kuma kyawo na sai fito sai ta haifa masa 'ya'ya goma sha biyu duk kowane wada ne irinta sannan suka ɗauki bune shi suka bar kyawunta idan sanadarar suka haɗu akwai wurin da mace ka tasiri kai ba ita ba 'yan uwanta suna iya tasiri saboda haka za a haifi yaro ya yi kama da kawunsa iyayenta suna iya tasiri kai har kakanninta da kakannin kakanninta shi yasa in zaka yi aure zaka bincike har tarihi ɗaya da zaka aura in zaka bada aure ka bincike tarihin wanda zaka ba aure ibin duk wanda za a haɗa zuri'a da shi to ana iya ɗaukowa cikin iyaye da kakanni to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ah, min aina yakunu shaba fa min aina idan lokacin da aka ce wai ita ma mace tana fidda ruwa manzala ce to ta ina ne ake kama da ita ba kana haihuwar ya ce kama da uwarta ba idan ba wani abu da ya daga jikinta me zai sa a yi kama da ita to amma ilimin kimiyya ya gano cewa zaman abin da aka haifa namiji ko mace daga sanadarin kaɗai kai kaɗai kai namiji don haka abin nan ruwan nan da zaka sa in ka sa shi ga wannan ko ga waccan ko ga waccan wannan abin da za a haifa shine za a haifa ga kamannu da hali da ɗabi'a da lafiya nan ne zai iya gado mace amma ga zaman sa namiji ko mace kai kai zai gada mace ba ta da tasiri a cikin wannan to shine take cewa fa nahnu kal ardi li Fina ko li zari'ina mu kamar kasa muke abinda mu aka shuka mana shi za mu fito da shi ko kana shuka wake kai tsammanin gida ta fito yana yiwa saboda in ka ga an haifi mace kai ne ka bada macen in ka an haifi namiji kai ne ka ba da namijin masu suka suna sun suna fushi wai za bushir ahadun bil unsa zalla wajhu muswaddan Allah ce idan aka yi matsayin su albishir da haifuwar mace sai fuskarsa ta koma baki kirin wa huwa kaze yana jan haushi yana haɗe fushi ya tawara min alƙam sai ɓoyo yake cikin mutane ka a gani gashi nan shine wanda ya yi mace ya yi ragganci sai ka san jahiliya bala'i min su ima bushira bai saboda munin abin da aka yi masa bushara da shi a yumsikuhu ala hunin to sai ya fara shawara to yanzu haka zai rike ta cikin wulakanci yanzu shi ya zama kaskantacce ya yi mace ko kuma ya yi kaskantatta an ya dusuhu fi turab ko ya buɗe ƙasa ya rufe ta la ilaha illallah jahiliya yi barna mutum ne zai ɗauko yarsa ya sa a mata wanka a mata ado a yi mata kwalliya ya ɗauke ta ya sumbace ta ya ce ma wacce zan kai ta ganin kakanni ya je daji yana kallo ya yi gina ya ɗauke ta da ranta da lafiyar ta ya rufe ta ya yi mata kabari tsakiyar dokar daji ya dawo yana kuka ba son ki abbani haka ya fi miki kake girma ki ga wulakanci jahiliya ke wani su yana cewa أحب بنيتي ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي وما بي أن تهون علي لكن مخافة أن تذوق الذل بعدي فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي وإن زوجتها رجلا غنيا فيلطم خدها ويصب جدي سألت الله يأخذها قريبا وإن كانت أحب الناس عندي فأبعي أحب بنيتي إنا ستي أنتم ووددت أني دفنت بنيتي في قاع لحدي أما قول إنك يوشذن داما إن جينا راني إن رفيت وما بي أنت هنا علي يتبع ولك أنت تتابتي بابت أي بات دورينا با لكن مخافة أن تذوق الظل بعد كي يقول إنك يموت أن بتت ولك أنت كوكم إنا درينا تكتس فإن زوجتها رجلا فقيرا أراها عنده والهم عندي إنت تأوري تلك تو تنا تنبك إنت كينا ننجدن don kullum sai ta dawo nema a 'yan mata kanzo a ba ta gishiri a 'yan mata manja akwai bakin ciki ko babu wa in zawwajtuha rajulan ghaniyan fa yalqubu khaddaha wa yasubbu jaddi in aurar da ita gidan mai kuɗi shi kuma kullum duka sai zagi hakka kana sai ya zaga saboda haka ita dai ce kai sa'altu Allah ya khudha qariban Allah nake roƙo ya maza ba zai kashe ta wa in kanat ahabban nas inda duk da ke duk duniya ba wanda nake so kamar ta amma dai na fi son mutuwarta to Allah wasu jahiliya ta kai wannan Allah ya zo yanta mata ya ce su mutane ne kamar kowa kuma suna da haƙƙi irin wanda kowane namiji ke da shi da ba a ba su gado Allah ce lirri jali nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabuna walin nisa'i nasibun mimma tarakal walidan wal aqrabuna mimma qalla aw kasa kalilan aka bari ko kasiran dole ne sai mace ta gada ka taba ba ku labarin yar jarida da nayi tafiya da ita daga ethiopia zuwa kenya yar jarida ce baturiya ba ingila za ta je aikin ta na jarida a kenya sai zama ya haɗa muku jira guda sai take so ta kushe min addinin musulunci wai ya ba mace rabin gado sai ce ta ko gadon ba guda ta ce a ni zan iya gadon mijina zan iya na ce dakata yanzu idan mijin ke wil sai duk abin da ya gada أكيد شورين كيون كرلوكا ذا غرتس كوبا ذا غرتس با تتعين تو ذا إذا أول نمكما إذا شيء تهكا سيني تتو مكويا تهكا الله يعانا ياتي للرجال نصيب بما اكتسبوا مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر كو دلا غدا يا الله يتي ابن ميكو نا باكي انت سي دي اشي بو فلتي رادو دا بنت سني haka ita ma wata wannan ina ba ku labari tun ɗalibta da dadewa cikin 80 wata ita ma kenya da yar abin nan eh, sierra leone yan saliyon da muka yi tafiya da tana tambaya ta eh, maganar namiji da mace batun gado Allah ta tana tare da namiji da mace 'ya'yanta yaro karami da yarinya matashiya sai ba ta misali simple irin wanda sabuni ya kawo cikin eh, binnan littafin sana almawari fi shari'atul islamiyya ce in yanzu zaki tashi aurar da shi shi wannan shi zai kai sadaki ko shi za a kawo mu tace shi zai kai nace to ita wannan fa ita za a kawo mu nace shi zai gina gida ko gina masa zai tace shi zai gina ita kuma ba gina mata zai shi zai yi tefa ne ko yi mai zai tace shi zai ita ba nita tace to kuma duk araba musu daidai wa daida an yi adalci kenan sai ta yi murmushi hankalinta ya gano ko ba ka? saboda haka shari'a musulunci tana tafiya ne da reality gaskiyar lamar yadda abu ya kasance to Allah ta'ala ya bada labarin cewa wa tawara min alqaumi min su'i ma bushira bi dan jahiliya in aka haifa masa ya mace boyo yake mutane sai ya sati ba wanda ya gane shi saboda yana yana jin nauyin da wata fuska da wani ido zai kalli mutane shi da ya haihi mace min su'i ma bushira bi saboda munin abin da aka yi masa bushara sannan a yusiku ala hunin ame bisu ya fara nazarin zai rika yanni a wulakanci ko kuma zai turbuɗe cikin ƙasa ala saurara sa'ama ya kuma abin da suke hukuntawa na fifita namiji akan mace yayin ko kuma abin da suke hukuntawa na jingina Allah ‘ya'ya mata bayan su suna kyamar ‘ya'yan nan mata wannan abin yi muni lillazina na yu'minuna bil akhirati mathalus sawa للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء موغم مثالي توييي مثالي نكسا دا تويا دا موغم أبو تسنى الذين لا يؤمنون بالآخرة ولم بس إيمان دا لا يرى بدون موغم مثالي دا لا كباير يا دا saboda sun kasa gano cewa ubangijin da ya kagi halitta su da farko yana ita da su daga ƙarshe don haka suke da matsalin sau mugun misali misali na tawaya walillahi almasalul a'la Allah shi ke da cikakkiyar kamala don haka Allah a cikin zukatan bayi shi ne mai cikakken girma Allah a cikin zukatan bayi shi ne mai cikakkiyar ƙauna Allah a wurin bayinsa shi ne abin komawa sannan Allah a siffofinsa shi ne mai cikakkiyar kamala wadda babu waya a cikinta komi na Allah ya cika ya tumbatsi babu ikon ka jingina ma Allah sifa ta tawaya kowace iri ce Allah bai da na ƙasa ko ta kowace fuska kamala kowace iri ta Allah ce lillahi almathalul a'la shine alkamalul mutlak cika wadda ba ta da kaidi jinsa kamalallen ji ne ganinsa kamalallen gani ne ikonsa kamalallin iko ne mulkinsa kamalallin mulki ne komai na Allah ya cika amma kai dan adam komai naka yana da iyaka abinda kake ji ma yana da iyaka yanzu nan kana jin sautin lasifikan nan amma ana kashe ka na can sa, ga su can ba su ji ko suna ji ba su ji ashe ganin ka jin kama yana da tsawaya haka ganin ka dukkan muna ba mu gani abin da yake wajen masallaci kuma muna gani ba mu gani ashe ko ina kai kana da tsawaya amma Allah shi ke da almasalul a'la الكمال المطلق saboda haka duk sifa ta kamala to mafi cancantar ta ga Allah ko da wani mahaluki yana da wani bangare da wannan sifa to yana da shine daidai gwargwadon na kasarsa da tawayarsa da makhlukiyarsa da ubudiyya amma sifa ta gaskiya ta kamala ta Allah ce ga kenan cewa Allah yana da sifa ba zai kore ma adam ita ba amma zai kore ma ɗan adam cikakkatta da kamalarta walau ya akhidu Allahun nas ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم ولكن يؤخرهم إلى أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة دا ألا ينارك متاني دا تنسو دا دلوكة دا أكي زالنتي كان كوبا بألا ذي كام متاني matar kala dabba da ba sauran mai rarrafe a ƙasa don kowa a zalumin kansa ne kenan abinda Allah yake mana afuwa yana da yawa walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamman. amma ubangiji yana musu jinkiri ne zuwa wani lokaci da ya yanka wani lokaci da ya ɗiba abin nan sananne fa idza jaa ajaluhum idan lokacin su ya zo la yastakhiruna sa'atan ba su samun jinkiri na daƙiƙa wala abin nan wala ba sa gabata don haka kowa Allah ya ɗiban masa shekaran mutuwa da wata da rana da awa da minti da daƙiƙa da ɓangare na daƙiƙa idan wannan lokacin ya zo Allah ba zai ƙara ma komai ba ta shi Allah baya gaggawa gare ni ko mutum ya ce Allah ka yi maza maza ka sabkan min sai Allah ya kalle shi ya kyale shi saboda lokacin yana zuwa kuma bai isa ya jinkiri ba kuma ma shi bai san wani lokaci ne ba za ka sai ga wani Allah ya mai jinkiri mai tsawo wani kuma Allah ya takaita mai amma dai da mai daɗewar da mai mutuwa da wuri duk gaba ɗayansu bisa ajalin da Allah ya rubuta musu suke mutuwa wa yaj'aluna lillahi ma yakrahun wa yaj'aluna lillahi ma وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ويجعلون لله ما يكرهون abinda suke kyama shi suke jingina ma Allah su ce Allah na da ‘ya'ya mata bayan su kyamar mata suke yi wa tasifu alsinatuhumul kadhiba anna lahumul husna tare da haka ga mugun aiki sannan kuma ga daɗin baki ga iya ƙarya sai harsunan su su rinka sife ta ƙarya cewa anna lahumul husna ran lahira su ne na Allah don haka tunda Allah ya ba su kuɗi a duniya ya ba su yaya ya ba su ƙarfi ya ba su mulki a lahira ma dole ne ya ba su la jarama anna lahumun na'am la budda ne wuta ita ce za ta same su don haka abinda ba su da shi abinda suke zato suna da shi a lahira ba shi suke da ba wuta ce suke da ita wa annahum mufratun kuma su wa'inda za a gabatar ne zuwa gare ta masu shiga ne a cikinta masu tabbata kuma ba za su fito ba tallahi laqad arsalna تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم أنزلنا وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون الله لقد أرسلنا إلى أمم حقيقة والله من أيك من زنيزوا الأمم من قبلك كبانيك annabi ba kai aka fara aikawa ba an yi ta aika manzanni an yi ta aika annabawa fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum sai shaytan ya kawata ma waɗanda aka aika ma manzannin nan irin miyagun ayyukan da suke ya gwada musu daidai ne haka suka kare ta manzanni kuma suka ɗauka cewa da haka ɗin za su tsira fa huwa waliyuhum al-yawm shaytanin nan da ya kawata ma na baya mugun aiki shine majibincin miyagun na yau walahum azabun alim suna da azaba mai raɗaɗi a nan duniya shine yakin da za a yi a halaka su sannan suna da azaba mai radadi a lahira shine azabar wuta amma anzalna alaikal kitaba ba wani abu ne ya sa muka saukar maka littafi ba ya kai manzo illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi sai domin ka yi wa mutane bayanin ababen da suka saɓa ma juna a cikinsu. su haka manzo Allah shi an mai raba gardama tsakanin talik duk abin da aka yi sabani idan an zo wurin manzon Allah to ana samun warwarewa sa a wurinsa wa hudan kuma wannan qur'ani shari'a ne wa rahmatan wannan qur'ani rahama ne liqaumin yu'minun ga mutane masu yin imani to malam sai ka ja mana waɗannan ayoyi mu yi matashi ya kansu gobe sai malam abubakar cika ya fassara muku su idan Allah ya samu na raye ni zan tafi ta'aziyya Kano ta malamin mu Sheikh Dr. Aminu Dina Abubakar jaye mana waɗannan ayoyi mu yi matashi a kansu إذا ما لا zo فيه ya رأسه والله أنزل من السماء والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين صوت ودم لبنا ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه نسقيكم مما في بطونه من بين صوت ودم لبنا من بين فرث من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا سائغا للشاهدين ومن ثمرات ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك, وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس لقوم يتفكرون بارك الله فيك ودنا آيوي دوكا جي الله ربما يكرنتا أتشين سؤال الله تبارك وتعالى يتقيت إمو من ديمنا وين نسكا دنجان شروا درايا كسا ددبو بالنئمة ليبدأ الله تبارك وتعالى أكان تميد جيني زي في تد مدرة تاتتا لا فيي صائغا للشاربين ميدان شا مي صوتي هنيئا مريئا ga daɗin sha sannan ga amfani sannan kuma 'ya'yan itace na dabino 'ya'yan inabi Allah ce ta tattakhizuna minhu sakaran wa nasa A yi abin kwarai yi mugu wannan aya ta sauka tun ba haramta giya ba a yi abin kwarai yi mugu ya nuna giya mugun abu ce kafin haramta ta sannan daga baya Allah ta'ala ya haramta ta sannan Allah ta'ala ya maganin zuma da yadda ya bata umarni ta je cikin duwatsu ta ci ta zo bisa itatuwa ta ci sannan ta zo wuraren da aka yi mata Eh, wato gidaje wanda in adam suka abin nan ta ɗiba sannan ta fitar da wani datti a cikin cikinta amma wannan dattin amfani gare shi shi shifa linnas matattaran magani ne ta mutane kun wannan karatu ne mai yawa amma gobe insha Allah ta'ala za ku ji fayyace wasa ga malam muna roƙon Allah ya mana muwafaqa Allah ya sa mu gama lafiya Allah ya rufa asirin mu ya sa mu cika da imani ya sauka mana da aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك